Zakariya Sura shida Kekunan yaƙi huɗu Na sake ɗaga kaina sama, sai ga kekunan yaƙi guda huɗu a gabana suna fitowa tsakanin duwatsu guda biyu, duwatsun tagulla, karusa ta farko tana da jajayen dawakai, ta biyu kuma baƙaƙen dawakai, ta ukun farare dawakai. ta huɗu kuma dawakai masu ɗigo ɗigo a dukan jikinsu, dukansu kuwa ƙarfafa. Sai na tambayi mala'ikan da yake magana da ni na ce, Mene ne waɗannan, ranka ya daɗe? Mala'ikan ya amsa mini ya ce, Waɗannan su ne ruhohi huɗu na sama, waɗanda suka fito daga wurin Ubangiji na dukan duniya. Wannan mai baƙaƙen dawakai zai nufi wajen ƙasar arewa, mai fararen dawakai zai nufi wajen yamma, sai kuma mai dawakai masu ɗigo ɗigo a jiki zai nufi wajen kudu, da ƙarfafan dawakan suka fito, sai suka yi marmari su ratsa dukan duniya, sai ya ce, Ku ratsa dukan duniya, saboda haka. suka ratsa dukan duniya, sai ya kira ni ya ce, Duba, waɗanda suka nufi wajen ƙasar arewa sun ba wa na hutu a ƙasar arewa, rawani domin Yoshuwa. Maganar Ubangiji ta zo mini, ta ce, Ka karɓi azurfa da zinariya daga masu zaman bauta, Heldai, Tobiya Yedehiya waɗanda suka iso daga Babilon A ranar kuma ka je gidan Yosiya ɗan Zefaniya, ka ɗauki azurfa da zinariya ka yi rawani, ka ɗora shi a kan babban firist Yoshuwa ɗan Yehozadak, ka ce masa, Ga abin da Ubangiji Maɗaukaki ya ce, Ga mutumin da sunansa ne Reshe. zai kuma ratse daga inda yake ya gina haikalin Ubangiji, shi ne zai gina haikalin Ubangiji, za a kuma martaba shi da daraja, zai kuma zauna ya yi mulki a kan kursiyinsa, zai zama firist a kan kursiyinsa, kuma a tsakanin biyun za a sami zaman lafiya, za a ba Heldai, Tobiya, Yadahiya. da kuma Hen, ɗan Zafeniya, kamar abin tunawa a cikin haikalin Ubangiji, waɗanda suke nesa za su zo su taimaka gina haikalin Ubangiji, za ku kuma san cewa Ubangiji Maɗaukaki ne ya aiko ni gare ku, wannan zai faru in kuka yi biyayya sosai ga Ubangiji Allahnku.